yi abin da ya kamata. Sunana Mahmud Isa Duguri, Chief Imam na masallacin bakin kura da ke Bauchi. Cutar corona virus gaskiya ce. Mu yi kokarin kare rayuwarmu da ta al'ummarmu baki ɗaya. daga wannan cuta. Mu yi amfani da shawarwarin da masana kiwon lafiya za su ba mu a kan wannan cuta ta korona. Mu yi ƙoƙarin killace kanmu a gidajenmu, sabida manzon Allah ya ce idan annoba ta ɓarke a waje waɗanda ke ciki kar su fita, sannan waɗanda suke waje da inda ake annoba kada su shiga yankin da ake annoba. Masana kiwon lafiya sun ba da shawarar mu daina musabaha ko rungumar juna a maimakon haka mu yi wa juna sallah sallama ta assalamu alaikum assalamu alaikum domin dakile wannan cuta na gode assalamu alaikum yi abin da ya kamata makanka ka yi ma al'umma wannan sako ne daga Nigeria Center for Disease Control da hukumar lafiya ta ƙasa tare da goyon bayan abokan hulɗa